ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan uwa barkanmu da kasancewa a wannan shiri namu mai albarka mai suna mata a ramadan wanda shiri ne za mu tattauna akan yadda ya mace ya kamata ta rayu a wannan wata mai alfarma wata mai albarka wata ramadan wata ramadan wata ne wanda yake yana da alfarma kwarai da gaske kamar yadda yanzu insha Allah ta'ala za ku saurare mu a wannan gidan talabishin mai albarka gidan african tv a wannan lokaci mai albarka da za mu tattauna akan waɗannan matsaloli da ya shafi iyayen mu mata da irin yadda ya kamata su rayu a wannan wata mai alfarma wata ramadan ramadan shaharu tauba al-gufran ramadan wata ne wadda yake na tuba kuma wata ne wadda yake allah yana gafarta wa mutane yana musu jin kai ya ke yar uwa ya ke uwata ya ke baiwar allah yi ƙoƙari ke zamanto cikin wanda allah maɗaukin sarki zai rubuta musu afuwa zai rubuta musu gafara zai rubuta musu rangwame a cikin wannan wata mai alfarma ramadan wata ne wadda yake mata waɗanda suke masu saɓon allah da zunubi za su yi amfani da wannan dama su tuba zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala taba'an ba mata kaɗai ba kowa da kowa to amma da ina magana ne akan iyayena mata mu marhaba da lale da zuwan wannan wata mai albarka marhaban ahlan wa sahlan bis siyami ya habiban zarana fi kulli amin lale maraba marhaba da wannan wata mai albarka na azumi wanda duk shekara yake zuwa mana sau ɗaya kuma falalarsa ta kai ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana hadisi sahihi ingantacce tsakanin ramadana zuwa wata ramadan Allah yana yafe zunubi hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ramadanu ila ramadan wal umratu ila al umra wal jumu'atu ila al jumu'a kaffaratu lima bainahunna ma lam tughsha al khaba'ir annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisin da bukhari da muslim suka ruwaito daga ramadan zuwa wata ramadan kamar ramadan da ta wuce bara da wanda ta zo bana wal umra ila al umra daga umra zuwa umra duk umra tsakanin umra da umra wal jumu'atu ila al jumu'ati tsakanin juma'a da juma'a sati kaffaratun lima bainahunna duka waɗannan gaba ɗaya suna kankare abin da ke tsakanin su na laifi da zunubi malam tughshal kaba'ir matukar ba a aikata manya-manyan zunubai ba kabirai irin su ƙarya irin su sihiri irin su shirka irin su kisan kai da sauransu so wannan hadisi yana mana albishir ya ku iyayena mata cewa ashe wannan wata ne na gafara ashe wannan wata ne na jin ƙayi da rahama to yi ƙoƙari ki amfana ki shiga cikin waɗanda Allah maɗaukin sarki zai gafarta musu Allah zai musu rahama Allah zai jin ƙayinsu Allah yana ba da labari cikin alƙur'ani dangane da wajibcin yin azumi a cikin wannan wata أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون يا قوة kira إيماني أنا an yi دمزا da mata, دماتا sun سنشيغا Allah ya wajabta muku azumi kamar yadda ya wajabta shi ga waɗanda suka gabace ku kuma an wajabta muku ne don ku samu takawa da tsoron Allah ashe wannan aya tana nuna mana ashe da azumi ana samun takawa da azumi ana samun tsoron Allah da azumi ana samun kusantar ubangiji ya ke uwa ya ke baiwar Allah ki yi ƙoƙari ki amfani da dama da kika samu na ainihin wato neman gafara da jin ƙai daga ubangiji ta baraka wa ta'ala lalle kam sanannen abu ne yayin da ɗan adam ya ji yunwa ainihin wato zuciyarsa ta karye sannan yana nuna gajiyawa gajiyawarsa zuwa ga Allah tabaraka ta'ala wannan zai sa ya ji tsoron Allah a cikin al'amuransa haka kuma ido yana kamewa ne daga ganin haram idan ya ji tsoron Allah ashe da wannan yunwa da mutum zai ji a azumi da kuma ainihin wato kamewa da ci da sha dan abin da ake nufi da azumi shine kamewa daga ci kamewa daga sha kamewa daga sha'awa alaka ta aure to barin wannan shine yake samar wa ɗan uwa ko ‘yar uwa tsoron Allah da taƙawa farji ba a tsare shi in ba da tsoron Allah ba shi yasa yake cewa la'allakum tattakun ashe tsoron Allah ne zai sa ku kiyaye farjojinku ba za ku yi zina ba ko kuma ku kiyaye farjojinku ba za ku yi alaka ta aure ta sunna ba ci da sha da ƙoshi da sanya sutura alfahari da kaya da ababuwan shaye-shaye da abubuwa na ciye-ciye waɗannan a ɗabi'a ta ɗan adam abubuwa ne suke sa ɗan adam ya ji yana nuna isa da ainihin wato fankama da nuna cewa shi wani ne to amma Allah da hikimarsa eh, da wannan wata na ramadana ya zo wata mai albarka mai alfarma sai aka ce a dakatar da ci da rana a dakatar da sha da rana a dakatar da dukkan wani abu na sha'awa ba don komai ba saboda zuciya ta karaya ta koma ga Allah tabaraka wa ta'ala sha'awa wani abu ne da tsoron Allah yake hana shi to azumi yana tafe ne da tsoron Allah in an samu azumi na kwarai to lalle yana tattare da tsoron Allah to shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisi sahihi ingantacce wata rana ya samu taron matasa samari yake cewa ma'asharar shabab ya ku taron matasa man istata'a ta alba'ata waje. duk wanda ya samu dama da ikon yin aure to fa yayi aure din man istata minkum alba'a falyatazawwaj wanda ya samu dama ya samu iko alba'a shine mu'natu zawaj dama da iko na yin aure din to yayi aure fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farj yin aure shi ke sa mutum ya kame ganin shi sannan kuma shi ke ba mutum kariya ga farajinsa ashe aure wanda aka yi shi saboda Allah auren da ke baiwa Allah kika yi saboda Allah zai baki kariya dangane da gane-gane da kalle-kalle abubuwan da Allah bai halatta miki ba sannan kuma aure da kika yi shi saboda Allah zai baki kariya dangane da ainihin wato aikata alfasha wal iyazu billah ta zina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce wa man lam fa alaihi bis sawm duk wanda ba zai iya yin aure din nan ba ba shi da halin aure ba ki da ikon aure ba ka da ikon aure to a kama azumi wannan shine saƙon da manzan Allah ya bawa gauraye da tuzurai duk wanda yake gauro ne wanda yake tuzuri ne tuzuru ne ba shi da hali ba shi da iko to ga hanya mafi sauƙi da zai zauna lafiya a rayuwarsa a ta azumi Allah kiyaye Allah ya ba da sa'a ga azumin Dawuda siyamu Dawud afdalu siyam kana yasumu yawman wa yuftiru yawma manzo Allah yake cewa babu azumi da yafi na annabi Dawuda yau yayi gobe sha yau yayi gobe sha wannan zai ba da kariya da tsaro ga mutum musamman wanda ba shi da aure ko namiji ko mace sannan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa fa inna lahu wija shi wannan azumi din kamar wani tsaro ne wani kariya ga bawan Allah wanda yake ba shi da aure ko baiwar Allah wata bata da aure so anan abin da ya dame mu shine mu nuna cewa ashe wannan azumi yin sa hanya ce ta samun takawa da tsoron Allah wanda yake baiwa Allah ya kamata ki san da wannan kuma ki amfani da wannan dama bayan wannan akwai abubuwa laifuka ko kurakurai da wasu mutane suke aikatawa musamman a irin wannan lokaci mai albarka na watan ramadan watan farin ciki watan alheri watan bautar ubangiji watan ainihin neman gafara da rangwame akwai masu, ainihin hira a tsawaita hira a ta hira hirar da ba sallah za a yi ba ba karatun alkur'ani ba ba salatin annabi ba ba istighfari ba ba tuba ba ba wani abin da zai amfani mutum a duniya ko a lahira ba kurin mutum ya zo ya zauna ko ana ta kallace kallace marasa amfani musamman iyaye mata wannan abu akwai abin tausayi ga mata kwarai da gaske a zauna a ta kallo a zauna a ta ainihin hira a zauna a ta gayyato kawaye ana bata lokaci ba za a yi bacci ba sai an yi suhur an gama wasu ma ko sallah yi wallahi ba sai yi wal iyadu billah daga nan ne kuma za a kama a ta bacci kuma yinin gaba ɗaya ya ƙare a cikin bacci to wannan kuskure ne da masu yawaita ainihin wato abinci kala-kala wanda da abin shaye-shaye kala-kala wanda za mu zo mu bayani akan wannan sannan akwai wanda kwata-kwata azumin baya musu tasiri akwai matan da za ga azumin baya musu tasiri ya ke bawa Allah ki tsoron Allah ki yi taƙawa ki kiyaye ya zamanto azumi din yana da tasiri a tattare da ke dan kin ji an faɗa kamar yadda Allah ya bada labari azumi yana bada taƙawa da tsoron Allah so ashe idan kin yi azumi na kwarai kika bi dokokin Allah kika yi maganganun manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama to zaki samu nasara a cikin azumin ki kuma zai miki tasiri amma mutum ya zo ya yi azumi ya shiga wata ramadana ya shiga ya fita bai mai tasiri ba bai gyara masa tarbiya ba bai gyara masa mu'amalarsa ba bai ma san cewa yanzu yana cikin wani wata ne da ya kamata ya gyara zama ba wallahi wannan abin tausayi ne gare ki kuma ya kamata ki yayi ki ji tsoron Allah bayan wannan azumin ramadana azumi ne da yake koya mana ɗabi'u na ƙwarai ya ke baiwa Allah ki zama mai kyauta ki zama mai jin ƙai kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kana ajwada nas shi yafi kowa kyauta sallallahu alaihi wasallam wa kana ajwad ma yakunu fi ramadan yuti ata'a man la yakshal faqr manzo Allah kyautarsa tafi yawa a watan ramadana kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana bada kyautar da kyauta irin wanda yake ba baya jin tsoron talauci kwata kwata shi ma wannan za mu zo gaba mai zaman kanta mu yi bayani dalla dalla yaya ya mace yaya uwa ya kamata ta yi amfani da wannan wata mai albarka wajen yin kyautayi bayan wannan ki sani cewa azumi yana da tasiri kwarai da gaske wajen hana ki kallace kallace akwai masu kallace kallace a cikin wannan wata fima-fimai na hausa fima-fimai na turawa fima-fimai na tada hankali fima-fimai na batsa fima-fimai na rashin tsoron allah ka ga mace tana zaune a wannan wata mai alfarma ta zuba ido wa akwatin talabishin tana ta kallon abin da zai lalata mata azumi abin da zai tayar mata da sha'awa a gabanta a gaban 'ya'yanta babu kunya babu tsoron Allah wannan bakin ciki da me ya kama Allah kiyaye mu Allah ka tsare mana zuriyar mu so ku kiyaye idanuwanku ku kiyaye farjinku akwai waɗanda hatta da wannan azumin mata ba su kiyaye farjinsu ba ba su kiyaye mu'amalolinsu ba a ga ana tabarna hazzina ana yi da azumi wal iyazu billah Allah kiyaye mu ga baki ga surutu ga gulma ga faɗin maganganu marasa amfani ga cutar da miji ga cutar da 'ya'ya ga faɗin ainihin maganganu na ƙarya na batsa na ƙage ga gulma ga taɓa 'yan uwa ga taɓa dangin miji ga taɓa abokanan miji ga shi nan dai abubuwa da dama waɗanda mutane suke aikata marasa kyau lisanuka la tazkur bihi aurata mri'in wa kulluka auratun walin nasi alsunu wani bawan Allah ya ce yi an harshenka ka daina ambatan al'auran mutane da harshenka ki kiyaye bakin kar ki rinka ambata al'auran mutane ki sani dukkan ki al'aura ce kuma kowane mutum yana da baki shi ma yana da harshe wa ainuka in abdat ilayka ma'ayiban fasunha wa qul ya ayun ya ayunu lin ayunu ya lin ayunu yayin da idan ka ya nuna maka wani abu na aibin mutane ko ya nuna maka wata illa ga wani ko ya nuna miki wata illa ga wata to ki kiyaye kada ki yadda ki bayyana wannan illa ki yi wa idan ki faɗa ki ce ai mutane kowa yana idan da zai iya gano illa so a nan abin da ake so a ce ki kiyaye bakinki dangane da surutai ki kiyaye idanuwanki dangane da gulmace-gulmace azumi ya koya miki tawadu'u azumi ya koya miki ainihin wato hanyar da zaki kori shaidan azumi ya koya miki wato at-tafarruq lil ibada wa qira'atil qur'an kadaituwa dangane da ibada da karatun alqur'ani abin da muka faɗa na daidai muna roƙon Allah ya bamu lada na kuskure Allah ya mana afuwa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sai kuma gamuwa ta gaba insha Allah tabaraka wa ta'ala